cikin 'yan kwanakin nan mayaka na boko haram kan yi tashin gishirin andar inda masu kai sabbin hare-hare a wasu yankuna na john adama borno da kuma jihar yobe jihohin da lamarin ma fi shafa na baya bayan nan shine ma yunkurin da suka yi shiga garin biyu da ke jihar borno da kuma ƙauyukan gombe da mama da gal da ke kusa da dajin sambisa wanda ke zama tungar 'yan miniga masu tada ƙir bayan eh, a sun da gari amma ba su yi nasara ba. Sai nasara ba an kora su nan. Eh, an fitar da su Allah. Kamar dama ta ina suka shigo ta wani gefe suka shigo. Sun shigo kan ka je madagali kai dafe ga yamma da tafanu haka sun sa kai su shiga kama kwaikwaijo kuma sun tafiya san da zai su sai su ka tare sa gari haka kenan aka mai da suna kashewa an kashi. to sai dai kuma yayin da mayaka na boko haram ke kaddamar da waɗannan sabbin hare-hare rundunar sojin Najeriya na Kosawe Lale inda babban hafsan sojin kasar Lieutenant General Yusuf Tukur Burtai shi da wasu kusoshin soji suka ziyarci jihar adama domin ganin halin da ake ciki Burtai wanda ya soma yada zango a rundunar soji ta 23 da ke yola domin kaddamar da asibiti da kuma masaukin baki kafin daga bisani ya wuce zuwa Madagali ya koya ba da irin nasarar da ake samu a yanzu. Let me at this juncture remind all of us of our sacred responsibilities as we are aware we are consolidating on the gains of the several years of intensive fight against insurgency and other security challenges. Waɗannan nasarar da kai gani abun yabawa ne, kuma rundunar soji za ta ci gaba wajen kare ɗiyaucin Najeriya a cewar babban hafsan sojin Najeriya. Therefore, you must uphold and perform your responsibilities of protecting the territorial integrity of our great nation. To wai koya manazarta ma ke kallon harin sarika nokin da mayakan Boko Haram ke kaiwa cikin kwanakin nan? Malam Yakubu Musa wani manazarci ne kan hakokin da ke faruwa a rikicin Boko Haram ya ko na irin mamatakan matakan da ya kamata a ɗauka. Amma lokaci irin wannan kaman na karshen shekara bukukuwan Kirsimet da sabon shekara daman hakika za a fuskanci barazana daga gare su don su nuna mutane suna nan don su kuma ta da hankalin mutane su haɗa husuma kamar yadda gani ga sun kashe wasu kristoci ranar christmas don dai su haɗa husuma kwanakin baya ma akwai wani dan garin mu ba mai suna Ujumu Marigayi shi ma ƴaƴansa biyu suna kan dawa daga duk halan Goza su ma sun halaka su banda wasu hare-haren da suke kaiwa ra ƙauyuka ga wanda suka yi yunkurin kaiwa biyu da matasan garin suka yi hoɓasa suka mara da 'yan tsaro baya aka fatattake su su abin da za a kira ga jama'a yanzu shine kawai jama'a su tsin ko ta kwana kar su barwa musamman yan sa kai kar su barwa jami'an tsaro kawai duk lokacin da suka ji wayannan sun ce kule su ma su cas su ma jami'an tsaro baya a fuskance su haka ne kawai za a yi maganin da mutanen biyu suka yi dinnan lallai ne sun cancanci yabo kuma na ji wannan shine karo na uku da suke irin wannan ya kamata a yi koyi da su a wasu wajaje don dole mu tallafa jami'an tsaro don yawancin su daga wasu wurare a kawo su wasu san kan garuruwan ba sai da yan gari akan ci gari su saboda haka dole ne wayannan za su farko farmaki su ma su fito a yi aiki da su musamman 'yan sa kai a dakule wannan hare-hare. Shi da wannan rikici na Boko Haram wanda aka shafe da shekaru bakwai ana fafatawa ya kula kuma rayuka da dama baya ga tilastawa 'yan Najeriya gudun hira zuwa wasu kasashen waje wanda ku kawo yanzu lamura sun sama kwanta a wasu wuraren. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka, daga Yola a Najeriya.